أسرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يوم جونا كنان جواتن فطر جواتن فطر هجرة أن صلى الله عليه وسلم تدبو لقريف دي بثلاثين دبيو وانا رانا تايدو دي بشاجر جواتن آ نشتا تدبو دي بزونا شاب آ ك ميلادية زام تاك درسينا أربعين دقيقة أشين كراتمنا مقدمة العزية ك آه، الشيخ أبو الحسن al-Tabari rahmatullahi alayh da mu kiga da babin da muke ciki babin sharadin limanci mu kai ya zuwa ga mun karanta sharadin gida biyar za mu tashi da rafi za mu tashi sharadin na shida a cikin sharadin limanci qala al-Tabari sharadin na shida al-aqlu hankali talaka tahu imanatu al-majnun da haka limancin majnunin ya ta mara hankali ba zai inganta wala sakran haka nan ma wato wanda ke cikin maye wanda ke cikin maye shi malimanci sa baya inganta wato daga cikin sharuɗan limanci hankali domin shi shi limanci yana daga cikin ayyuka na shari'a da ake taklifi da su yana daga cikin ayyukan taklifi shi ta ka'idar taklifi daura mutum nauyin bin shari'a sai daga cikin ka'idodin ta zama to akwai hankali daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an talata an ɗauke alƙalamin rubuta ayyuka akan mutum guda uku amin majnun hatta yafiq hatta yafiq daga mara hankali haske ya farfado ya dawo cikin hankalinsa ya zama mutum hankali kada sai ya ambaci mara hankali da haka wanda ba shi da hankali ba zai iya bai san da'a ba wannan kuma ya hada ko da rashin hankalinsa mutabbat ne wato haka yake baya farfadowa baya baya baya gushewa dan akwai wanda yake wani lokaci ta hankali ya zo masa wani lokaci ya wani lokaci ya kauce to wanda yake mulazim ne ya lizince shi kullum a cikin hannun hali yake wannan kaga babu shakka a cikin cewar a limantarsa ba zai inganta ba amma yayi sallah sallar ma ba za ta inganta ba ko ba za a nemi shi da ya rama sa ba to haka lita in ma ni in ma rasa hankalin nasa wanda yake wato cewa ne ya zama to wani lokaci yana da hankali wani lokaci ba shi da shi to shi ma ta ba zai ba ko da ka ya fara sallah a lokacin yana jin cikin lafiyarsa limancin da zai inganta ba don tayi ana cikin sallah kafin a ƙare shi ke masu ruwa ta zo to zaman to abin nan ya yi abin da yake ba dai ta ya rasa hankalin yanzu don haka limancin sa ba zai inganta ba wato ma'ana ma wanda ya sallah a bayan wanda yake wannan ne halinsa sallar ta ba ta ba dan ya rana domin sharaɗin limanci shi ne zaman to limanin yana da hankali dalilin ka ne hadisin da muka ambata da ce alƙalamin an talata wannan hadisi ne na Aisha radiyallahu anha da Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya jaba su baki da haka zalika ne rakka a wato at-takran wanda yake cikin maye at-takran abin da yake nufi da at sukr shine wato abinda maye ake ce masa shine wato jin annashuwa da daɗi tare da gushewar wato cikakken tamyizi abinda mutum yake ganin kan cewar ba zai iya yi ba saboda tunani na hankali da mutunci da da yake sanya hankali da yake nuna masa da yake na mutunci da abin da yake ya dace in ya zama cikin maye wannan zai kauce to sawa'un mayen da jiya ne ko da abubuwan maye na irin zamani wanda suka zo yanzu shi ma dukkaninsa maye ne wanda yake kawo gushewar hankali wanda yake cikin wannan limancinsa ba zai inganta ba domin sallarsa ba ta inganta ba in yi sallah sallarsa ba ta yi ba kuma sai ya rama sallah in ya dawo cikin hankalinsa wanda ke cikin maye yayi sallah sallar ta yi ba ko da yayi ta daidai tunda Allah ta'ala ya hana yin sallah a lokacin da ake cikin maye ya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wanda suka imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye haske sun san abin da kuke faɗi to saboda wannan ya nuna wannan ya nuna cewa kenan sallar wanda ke cikin maye sallar ta bata inganta ba tunda ku sallar ta bata inganta ba haka zalika limancinsa shi ma ba inganta ba السابع شرط من بكي الحرية وتوكتن في والسقاء باباوا با رسم بوتا وهي شرط في الجمعة شرط إني أو جن صلى الجمعة وتولم بغي شرط إني أكل لمنشي با مطلقا أتكين صلوات الخمس باوا جي إيا لمنشي أتكين صلوات الخمس أما أوجن أما أوجن أما أوجن أما أوجن آه sallar juma'a a mataba dole sai ya zama to kuma wannan shine matabar imamu ahmad ma dalili da yasa suka ce dalili ya sanya aka sanya wannan sharadi dan gane da juma'a duk da yake yanzu ba muna magana juma'a bane muna magana limin salawatu khams ne inda ya dace a kawo wannan a wajen sallar juma'a to amma tunda malam ya kawo shi za mu ambaci hukuncin anan a domin juma'a da ta wajaba ba akan bawa duk da yake idan yayi ta wadatar da ta wadatar masa da sallar azhar ba za a ce tun da bata wajaba ba idan yayi sallar juma'a a matsayin nafila take saboda haka sai kuma ya gida ya sallah azhar a'a ijma'in malamai ne akan cewar sallar juma'a sallar juma'a za ta dauke masa sallah azhar amma ba ta wajaba a kansa ba akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da haka cewa ita juma'a a haƙƙi ne wajibi akan kowane musulmi illa al-ab wal mar'a wal musafir wal sai bawa da mace da matafiyi da mara lafiya an to da ko waɗannan cewa ita juma'a ba wajiba ce akan su ba to tunda ba wajiba ce akan su ba sai suka ce to ba zai yi ba ya zama to ya yi ma waɗanda take da wajiba akan su ya zama to ya musu sallah to amma wannan an gina shi ne akan cewa mai farilla baya sallah a bayan mai nafila kamar sallar juma'a da bawa nafila ce ta tsaya a matsayin sallar farilla sallar juma'a ta tsaya a matsayin sallar farilla da aka ne a waɗansu daga cikin malamai suka suka ce wannan ba ba ne kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad al-Mustari ya rinjayar a cikin sharhin sa na Zadul Mustaqbal yace wannan ba sharadi bane dalili kuwa shine Salim Maula Abi Hudayfa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne yi hijira kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina kuma yana daga cikin wanda suka makaranta Al-Qur'ani shi yake na sahabbai limanci kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma bawa ne dan ba a ta kida ba ko a Madina to wannan kaga hujja duk da yake a a kuma wannan ba za a ce to ai sallawa ta samu bane dan da sallar juma'a babu dalili a kan da ce sallar juma'a din domin sahabbai sun rinka sallar juma'a a Madina tun kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina dan haka yana daga cikin abin da ake alghaz da shi wata farilla ce sahabbai suka yi ta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam in aka tambaye ka wata farilla ce sahabbai suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam yin ta kafin shi sai kace sallar juma'a domin sahabbai da suke madina sun fara sallar juma'a kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina sai da tukuna ya zo sannan ya yi sallar juma'a a hanyarsa daga quba zuwa a cikin madina saboda haka wannan a sahih wannan ba sharadi bane la ga sallar juma'a wala ga sallar farilla wala ga sallar farilla don haka idan musulmi suke sallah a bayan bawa wannan sallar sa ba babu abin da zai hana ingancin sallar sa kuma yana tsaye daga cikin wato abin da yake addinin musulunci baya bambance bambanci tsakanin mutane matsayin shugabanci Allah yana tabbatar da shi wato ko da bawa ne ya zama to shugaba za a bi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma o wa ati'u wa in amara alaikum abdul habashi ku ji umarni da aka ba ku da shugaba don ku ji umarninsa ko da kuwa wanda ya zama to sarki a shi bawa ne dan habasha to an san kuma sarki akan musulmi shi ne yake musu jagorancin sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bi umarninsa ko da bawa ne wanda yake daga cikin bin umarninsa shine a bi shi a sallah ya nuna kan cewa limancin sa ya inganta ya nuna kan cewa limancin sa ya inganta saboda haka wannan shine sahihi wallahu ta'ala a'lam الثامن شرط من فقط السلامة من الفسق بالجارحة كتتا دقا فاسق أنشي بالجارحة دقا الفسق أبن أكي نفي دا الفسق شيني فاسق أبن أكي فاسق أنشي شيني الخروج من الطاعة فتابة بسكن طائر الله بارتكاب كبيرة aw israri israr ala saghira ta hanyar aikata babban laifi ko kuma ci gaba da aikata karamin laifi ci gaba da rashin tuba daga aikata wato mutum ya ta maimaita karamin laifi ya dawwama a kansa sai ya zama to babba wannan shine fasikanci akan ambaci akan ba mu fasikanci ma'anar kafirci kamar yadda Allah ta'ala ya ce illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa amri rabbi shaytan amma sai aka kira kafirci ta fasikanci ha kuma Allah ta'ala ya ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar wa amman ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha wa idu fiha wa qila lahum dhiqu adab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun amma fasikai ma wuce ce mako masu a ƙarshe aka ce ana ce musu an sa a cikin wuta ana ce musu ɗan ɗan azabar wutar da ya kasance suna ƙaryatawa ƙaryata azabar wuta fasikanci ne ko kafirci kafirci ne saboda an kira fasikai kafirai a cikin alkur'ani saboda akan kira fasikai ai akan kira kafirai fasikai duk kafiri fasiki ne dan shi ya fita daga da'ar Allah amma ba kowane fasiki bane kafiri an gane ba kowane kafiri ba kowane fasiki bane kafiri amma kowane kafiri fasiki ne na'am kullu ne akwai alaran ma'ana wajen da <laughs> eh abin nan fasikanci to nan wajen fasikancin da ake nufi shine fita daga a'a ta hanyar aikata babban zunubi nan kuma ya da fasikancin da cewa bi jariha fasikancin da aka yi da gaba domin fasikanci akwai fasikanci da za a yi da intiqadi kamar fasikancin a bid'a kamar mutum ya yi intiqadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto ba idan mutum ya kulli wannan a cikin zuciyarsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto ba saboda wata shubha ba wai dan ya san ba wai dan yayi inkarin hadisai da sado akan wannan ba ko kuma ba dan inkarin hadisai ba dan yayi inkarin hadisai ya san sai inganta wannan kafirci ne a da shubha ya wannan ta ga fasikanci to wannan fasikanci ne ba da gaba ba fasikanci ne da zuci amma fasikanci da gaba shine kamar mutum ya zama to kan cewar yana fasikanci da kowa zai sani kamar a yana cin naman mutane kaga al-lisan jariha ce gaba ce ko kuma a gaishe yana shan giya ko a gaishe yana shiga gidan matan banza yana inda ake zina to yana duk fasikanci ne bi jariha yace to daga sharaɗin limanci ku fita daga fasikanci da gaba yace fala ku tuhu imamatu zani dan haka limancin mazinaci ba zai inganta ba wa inganta wa sharibul khamri da mashayin jiya. limancin sa baya inganta wannan shine madhabar imam wannan shine abin da yake madhaba kauli ne a cikin madhaba kuma a kan malam ya tafi kuma shine madhabar imam ahmad ibn hanbal ma dalilin wannan kauli shine hadisi da aka rawaito a cikin sunan ibn majah na abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ummanna mu'minan tajirun la ya ummanna mu'minan tajir kada fajiri yayi limanci da mu'mini suka ce fajiri da ake nufi a nan wajen fasiki domin al-fujur shine shi ma daga a fita ne daga da'a daga al-fajr al shine al-inshiqaq fujur shine fita daga cikin da'a da'ar Allah to suka ce wannan hadisin ya nuna kan cewa kenan fasiki ba zai yi limanci ga mu'mini ba kamar da nake wannan mas'ala ta yadda malamai sun saba wannan shine abin da ya fita a cikin shine magana ta farko magana ta biyu shine kan cewa fasikanci baya hana limanci don haka da mutum zai sallah a bayan fasiki sallah ta tayi wannan shine kauli na biyu kauli ne a matabar imam malik haka zalika a matabar imam ahmad kuma shine abin da yansu malamai suka rinjayar a cikin dukkan manhajojin guda biyu daga cikin da suka rinjayar da wannan kauli a matabar imam ahmad ibn hanbal akwai shekul isaimin daga cikin malaman wannan zamani wanda bai daɗe da rasuwa ba ɗan shekarun baya su Allah ya ji kansa haka zalika malamin mushaf Muhammad al-Muqtar Shamsuddin shi ma abin da wurin jayar kenan cewa fasiki limancin sa yana inganta dan haka idan mutum ya salla a bayan fasiki sallar ta tayi dalili suka ce saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah wanda zai mutane limanci wanda su karatun alqur'ani bai yi tafsiri ba cewa mumini ne ko ajewa fasiki ne ko ba fasiki ba domin za a iya samun makarantar alkur'ani a ramma amma kuma wani ya jirgin Allah ya kiyaye kamar yadda imam malik aka tambaye shi dangane da munancin makaranci wanda ya karatun alkur'ani shi ne zai yake ce ya ummul qauma man sai ya shiru ya ummul qauma man la ai za a iya samun liman wanda yake mutane sallah wanda yake ba sai shiru shi ne aka fassara magana ta ai malla su ruba halu wanda halinsa ba abin yarda bane wato ba na kirki bane to sai suka ce wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba yace afra'uhum mutlaqan hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa za a samu shugabanni da suke da suke matar da sallah aka ce mai matar da sallah ya rasulullahi ai suke suke jinkirta ta har lokacin ta ya fita suka ce cewa ya zamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu salata li waqti yace yace ma Abu Dhar sallu salata li waqtiha فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة yake kai sallah a lokacinta sannan in ka sallah tare da su kai sallah tare da su sai ka zamanto maka nafila shi kada aiki ne ya tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya abadar kaifa bika idan kana alayka a'imma yumituna as-salah yumituna as shine ya tambaye shi wa ma ila ta as-salah qala yu'akhiruna as-salata an waqtiha sai wa masa wannan hukunci ya gaya masa amma ya haukan kowa kuma a wala a wata riwayar hadisin ya zo ma da kan cewa da da lafazin umum imam muslim ya kawo a sigogin hadisin ba zan iya tunawa ba amma da imam muslim ya kawo riwayoyin hadisin daga cikin riwayoyin akwai yanzu da sigar jama'a ku yi sallah tare da su ku yi sallah a lokaci sannan in kuma ku yi sallah tare da su bayan lokacin ya fita sai ku yi sallah tare da su to kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sallah tare da su tare da cewa suna jinkirta sallah har lokacin da ya fita ne hukuncin mutum ya jinkirta sallah da gangan har lokaci ya fita sabo ne fasikanci ne wanda yake jinkirta sallah har lokacin ta fita tarihi salati ne barin sallah ne tarihi salati kuwa fasiki ne tunda Allah ta'ala yake fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun sahun din nan shine suna jinkirta har lokacin ta fita ma marar tana da barin sallah da shi Allah yake fawailun lil musallin wanda yana barin sallah har lokacin ta fita yana daga cikin kaba'irul dhunub kuma Allah ta'ala yake fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'us salata الشهوات فسوف يلقون غيا يقول أباء الصلاة sun توجه تصلى ليه معنى توجه تصلى في إين تأكل لوكشنتا sai da ka tozo ta sallah har lokaci ce barin sallah har lokacin ta fasi kanci ne to amma ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sallah a bayan ko ba ta ba annabi sallallahu alaihi ba zai umarni da abin da yake bai inganta ba a cikin mutum dan haka ya nuna kanta ba sharadi bane su zaman sun kuɓuta daga fasikanci hadisi na uku shi ne suka ce a hadisin da mun sha ambatarsa a cikin darasin da yake a babin limanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim su miki sallah su limaman naku in sun yi daidai kuna da ladan daidan su kuna da ladan sallar ku da ladan daidan su kuma kuma kuna da ladan wa in akhta'u in ka suka kuskure فلكم تسمى دلادا في جنيا أجريكم وعليهم تسمى سناد ليكم ناس طيب عسى والله يا أحد حتى شو يعني لما ما وين بس في الحين وإن أخطأ وإن كده تكتب أي معنى بكاس أنفسي ليس الناس لي تسوى كنا من آه، أقول كنا دلادا كل أنت في سلعة بين لي وأنت في سلعة بين لي وأنت كده أعرف أنا فتولى معنا جاء دليلي لأي كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلى بين الحجاج hajjaj ibn yusuf hajjaj kuwa mun san waye hajjaj ya kashe abdullahi ibn zubair shi ya jagoranta aka mutane wajen 70 a madina aka cikin har cikin masallacin annabi sallallahu alaihi sanya majaujawa ta rinka jifan ana jefa wuta a cikin haramin makka dan a yaki da mutanensa ya zo ya tsire shi asma'u take ina kyautata zaton kai ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa za a samu jaddori a cikin kabilar saqif za a samu kuma makaryaci makaryacin mun gaishi shine Musa ibn Abi Ubayd as-Saqafi yace jaddorin kuwa wanda yake halaka mutane ina kyautata tsammanin cewa kai ne ta gaya masa Hajjaj ibn Yusuf shi ya kasa Sa'id ibn Jubair daga cikin manyan manyan tabi'ai al-Majra Abdullahi dan Abba saboda haka amma kuma su ibn Umar sun yi sallah a bayansa lokacin hajji Abdullahi dan Umar daga zarar lokacin da wali yayi sai zai ce mata ya ayyuhal amir in kunta in kunta arasta sunna fakhruj warni al'an ya kai wannan shugaba in kana nufin bin sunna ne ka fito ka je kai jifa yanzu haka dalika sahabbai da tabi'ai sun yi sallah bayan walid walid ibn uqba a abin nan a kufa wanda yayi lokacin yana shugaba shine shugaba ya musu sallah a ce a buge su ya sallah raka'a biyar da ya sallama a ga masa raka a biyar ce sai su ce ko in kara muku sai aka gane a cewa a cikin maye yake mutane su tashi su sake sallah suka tashi suka sake sallah amma haka suna sallah a bayan duk da yake sanannen sharibul khamr ne kuma sannan da akwai dalili ma na hankali wanda suke ce amma malamai ke kira addalilun nazar dalili na wato fahimtar shari'a shi ne cewa akwai ka'ida kullu man sahhat salatuhu sahat imamatuhu duk wanda sallarsa ta inganta to limancin sa ma ya inganta ka'ida ce Allahumma illa istisna wata kila yanzu ne wani zai tuno ce to ya mata fa kun ce mata ba ta limanci ba eh tunda wannan ka'ida ita haukun mata ce da sai ake ita ma mace sahat salatuha to fa bittani fa tasahhu imamatuha inda sallar ta inganta sun yi mutum ta inganta a akwai istisna'i a ka'ida amma dai wannan ka'ida ce take aglabiya dangane da maza duk wanda sallar ta inganta limancin sama ya inganta to kamar da wannan dalilai da kuma a wannan dalilai suka wannan nuna cewa wannan magana ta fi jayi to amma ya zamu da hadisin da masu ashabul qawl awwal suka kawo wanda suke fasiki da bai limanci ba sun kawo hadisi ko annabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ummanna kaga la ya ummanna kada a kuskura mu'min ya ya ummanna mu'minan fa ajrun aka kaddamar da المسؤول به كذا تاجرية كذا كرة تاجرية من ملك الجمهورية هيك تقول حديث من الجواب بروش تفوت خيجي نفر كده حديث من يدي انجان تبع بقيت مني اتلسى الابن ماجه حديث ليه بقيت جبت فات الهستاء دي انجان تبع جميع يدي فكرة اما من اوكا كان شوى انجان تتسيني سيني او سمع الفاجر ده معنى الكاسر الفاجر ده معنى الكاسر فبدا اتسمع القرآن الله تعالى تسمى إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين saboda haka kaga alfujjar su ne kaga masu an sifanta kafirai da cewa fujjar ne saboda haka alfajir inda ake nufi a wannan hadisi kafiri wannan ko yayi da da ijma'i cewa kafiri ba zai yi mulki da mumini ba to ala ai hal dai kaurin da yake cewa fasiki ba zai yi limanci zai iya yin limanci wannan shi ne kauli wanda yake mafi inganci yanzu inda za ka ce fasiki ba zai limanci ba ai za ka takura ma mutane saboda wani samun wanda ba a wasu kabin kabira ko da kira sun kayyade ta da cewa bijariha ko da bijariha din ne kuwa hirar da ake a majalisi ka ji mutum ya zauna ya ta sharo karya kuma a tashi za a yi sallah a kaddamar da shi ya sallah ko kuma a zauna a cikin namun mutane musamman yanzu a yanzu inda ake firar siyasa din nan a cikin namun mutane sannan za a tashi sallah sai a zaga a gani ina wanda zai ina wanda zai sallah kowa ya yi namun mutane saboda ka ba za a yi gani da kowa sai zai sallah shi kadai tunda kowa ya yi sallah in muka sanya wannan sharadi sallar ba sai ba mm, kamar da kafin ita ne kawai ce mutum biyu suna zaune suka zauna suna ta jiba tsakanin su da mutane sai lokacin sallah yayi in kace wannan yayi sallah sallar ta ta ba dan ya zama tuni jiba fatiki in ka fito ne sallah shi ma sallah ta tsaki shi ma zaman tufa fasiki amma in kowa ya sallah shi kadai fa to wannan za ka yi sai a cikin to kowa je ya sallah shi kadai babu zancen jami'i in muka tafi akan wannan kaulin kenan to da akwai harar sosai sannan kuma ga shi ba shi da madogara daga ayyukan sahabbai ga sai ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka bayyana a sabanin haka hmm. yake a rashin halaccin bin dan bid'a sallah ai bai inganta ba da hadisin da yake cewa ah, abin nan alqadari kada a bi shi sallah eh, ko kuma kada eh, in yi mutu kada abin ne sai sauran don hadisan ba su inganta ba saboda lokacin ma ba a annabi sallallahu alaihi wasallam da ambace su da qadariya ba hmm. duk hadisan wanda ba su inganta ba نعم التاسع شرط مسرع القدرة على الأركان iko akan yin rukunin sallah fala ta sihu imamatu al-ajid an ruku'i masalan dan haka limancin wanda baya iya yin ruku'i a bisa misali ba za ba zai inganta ba liman ne aka masa aiki aka masa aiki a baya aka zo za a yi sallah ba zai iya ruku'i ba saboda an masa aiki dole sai dai sallah akan kujera ya rinka imani to ba zai iya limanci ba ko da su ne liman rafi sai ya zama ya zama to a sa masa kujera ya zama to mamu ba zai limanci ba saboda tun da za a samu a cikin jama'a wanda zai iya sallah da dukkan rukunai sai a kaddamar da shi amma shi kan sai ya koma ya zama to mamu illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan anhu sai dai idan su kan shi kansa mamu din shi ma ba zai iya wannan rukunin ba ba zai iya ba kamar yadda suka kawo misali kamar a cikin jirgin ruwa ana cikin jirgin ruwa wannan misali da suka kawo cikin tafan cikin ne ruwa muna da misalin yanzu jirgin sama ko a cikin gaban suke suna kawo wannan misali na jirgin ruwa idan mutane suna tafiya a cikin jirgin ruwa ya zama to ba zai yi kamar cikin kwalakwale kayan kwalakwale ba zai yi a tashi a yi a tsaya a tsaye a rukuwa a su gaba ba kuma ga lokacin sallah yi saboda haka da da mamu dukkanin su ba za su iya wannan rukuni ba sun kasa yin rukuni na rukuni sun kasa yin rukuni ma na tsayuwa saboda haka a nan wajen da liman da ramu duk matsayin su daya sai liman ya wuce gaba mamu suna baya su sallah duk suna zaune suna imani haka zalika ko akan a cikin jirgin sama ba idan ya zama ba wajen da za su tsaya suke da kansu hukuncin cewa ba za su iya tsayawa ba haka za su to la'alla ya za su cikin da kansu hukuncin ba za su iya tsayawa ba alal misali idan ya zama cewar in suka tsaya ɗaiɗaikun su za su iya tsayawa alal misali za a iya ɗan samun waje da mutum ɗaya ko mutum biyu za su iya yin sallah amma in suka ce za su haɗu su jam'i ba za su iya tsayawa ba saboda wajen ba zai ishe su ba ko kuma ba wanda ba zai yi ba ko da mutum biyu ma su sallar jam'i sai dai mutum ɗaya to a nan wajen za su yi jam'i ne a zaune tare da rashin ikon yin rukuni ya zama to liman ya zauna sauran kuma suna baya suna bin a cikin sallar ko kuwa ko sallah ɗaya bayan ɗaya a inda za su yi dukkan sauran rukunan wanne ne aula eh idan ne bisa ki sallah su su kadai ni kan bala ganin haka akwai ka'ida da take cewa al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda za a iya yi ba zai fadi ba da abinda ba za a iya yi ba tunda zai iya sallah da dukkan arkan tunda zai iya sallah da dukkan da dukkan rukunai in yi sallah shi kadai wannan shi ne ya kamata ya kaddamar bisa ya yin sallah da rukunai domin ya samu falalar jam'i a kan neman falalar jam'i ba zai sarautar da yin rukunin sallah ba tun da zai iya samun yin zai iya sallah ingantacce da rukunanta ba zai barka zai je yi domin neman falala ya je yi sallar da zai sa ba zai yi wani rukuni ba an fahimta domin ne domin abinda mutum zai duba sai dai idan mun ce sallah mutum ya sallah shi kaɗai sallar ta bata inganta ba kamar zahiriya idan a mazhabar zahiriya ne da suka ce dole sai an yi jam'i to a nan wajen sai mu ce tun tunda ba zai yi ba a yi jam'i sai tare da iskakon wani rukuni daga cikin rukunan sallah to wannan sai ya zama to uzuri kan a sami sallah amma yayin da ya zama to ita sallar jam'i din ta babin ba asa ake nema ba ingancin sallah ake nema ba to ba zai yi a tozarta kawo rukuni ba domin a sami wannan falalar kawo shi ne aula bisa ake ce a samu kalalar jam'i na ka cikin irin wannan hali sai kowa ya je na sallata shi shi kadai eh, sannan kuma a abin da shi yafi bisa a ce su zo su sallar jam'i a zaune ba ka yadda zai zama ba za su iya kawo dukkan rukunan sallah ba sai da ingancin sallar haka ne ɗaya daga cikin kuma wannan sallar wannan sallar in dai da wato za a iya yin ta tare da kawo dukkan rukunai inganta tabbatatta kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi salli qa'iman fa in lam tastati fa salli qa'ida kai salla a tsaye inda za ka iya ba kai sallah a zaune to wannan ku za su iya sallah a tsaye ba ka ji halitta ko ma salla a zaune ba domin neman falala bayan za su iya a tsaye za su iya a tsaye ba tare da wannan falalar ba to su yi ta a tsaye ba tare da wannan falalar ba ita yafi shine yafi bisa su yi ta a tsaye domin su nemi falala Ah, ah, wannan bari kafin mu ah, karasa wannan mas'ala wannan wannan shine matabar imam imam malik kuma shine matabar imam ahmad ma cewa liman idan ba zai iya rukuni ba in ya zama ya gajiya da yin wani rukuni daga cikin rukunan sallah to limancinsa ba zai inganta ba ma'ana ba za a kaddamar da shi ya sallah ba akwai saɓani a matsalar sai kaunin cewa yi liman zai iya yin sallah a idan liman zai iya yin sallah ko da ba zai iya kawo rukunai ba ko da ba zai iya kawo wani rukuni daga cikin rukunai ba sai dai waɗansu zai iya yin liman sai dai wadan suka ce da sharaɗi idan liman ne rafi waɗansu kuma suka ce ba tare da wannan sharadi ba ko ba rafi ba ne amma kada imamu ahmad sun ce idan liman rafi ne idan liman rafi ne to bai kamata don kai yana da wata larura sai a hana shi limanci ba ya zo ya limanci mutane su bi saboda wannan tun da yana nan da ransa wannan ofis din yana nan nasa ne wanda nuna kanta musulunci fa ana kula da shugabanci ofis din liman ba wasa bane ana kula da shugabanci a tsaye an tsare masa wannan matsayi nasa ko da yana da larura sai ya zo ya sallah a haka bisa halin larurar mutane su bi sai dai idan shi ne yake to wani ya zo ya zama to na'ibi to shi yasa waɗansu daga cikin malamai kamar imam malik yake cewa ya fi so ga liman da murya ta same shi kaddama da wani mutane sallah haka ata ibn abi rabah shi ma yake dalilin wannan kauli shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya hau kan doki sai ya fado daga kan dokin ya to cewa ya kukuje jikinsa ba zai iya tsayawa ya sallah ba sai ya je sallah a zaune aka kawo shi masallaci aka zaunar da shi ya sallah a zaune sahabbai suka ci gaba da sallah a tsaye sai ya musu ishara kan su zauna suka yi sallah su ma a zaune a bayansa da ya gama sallah ya ce musu inna ma ji ilal imamu yu'tamma bihi an sanya liman dan a koyi da shi fa'ida ah, kabbara fa kabbiru hajiya inda yake cewa fa'ida sallah jalisan fa sallu julusan ajma'u in yi sallah a zaune kuma duk gaba cikin su sallah a zaune sai suka yi sallah a zaune to waɗanda suka ce wannan hukuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan baya ga wani in ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine kai dai wannan to amma al'asul a cikin aikin sahab aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai koyi da ita an samu dalilin khususiyya sai an samu dalilin cewa wannan khususiyya ne al'asul an Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki za a iya koyi da shi dan haka ne muka ga sahabbai sun yi koyi da shi anan wanda ke wannan shine babbar hujja sahabbai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi koyi da shi anan daga ciki akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin nan shahararren sahabi usayd ibn hudayr wanda muka muka wanda yake karatun qur'ani mala'iku suka rinka suka rinka fakkowa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka cigaba da karatun alqur'ani ta kira ce take sauka da karatun kana alqur'ani usayd ibn hudayr kuma shine wata ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da zai koma dare yayi sai fitila a sai ko jira la ta zama to tana haska masa hanya ya daga cikin manya manyan sahabbai na al'ansar ya yi rashin lafiya kuma shi ne ya sanyi ma mutanen unguwarsu sallah sai suka ce to su kan ba wanda zai yi sallah in ba shi ba kace ai ba zan iya ba ni da lafiya sai a gona zan yi sallah ko kaddamar da wani ya sallah ni ne mai bi sallah a bayan sa a zo ne suka ce a mu sai za ka yi mana sallah saboda haka sai to in ne zan muku sallah to duk ku dina a zaune kuma zan yi sallah a zaune kuma ku dina a zaune kira ga wannan ya nuna kanta ba khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam bane haka dalika jabir dan abdullahi shi ne yake hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa idan sallah jalisa fa sallu julusan ajma'u da shi da Anas suka rawaito hadisin to wataran jabir shi ma ya zo makka da shi da almajiransa suna lokacin sallah yayi suna cikin tafiya ne ba zai iya yin sallah a tsaye ba saboda yayi rashin lafiya a wannan tafiyar sai ya sallah yana zaune su duk su ji shi a baya shi sallah a bayan sa a zaune to wanda nuna kan cewa nan hatta ma ba ko ba ko ba ne wanda ya zama shi ne tantance limanci idan ya zama shi riba ta zo mata duk da haka sai a kaddamar da shi kamar ya zama shi ne shi ne kowa karatu shi ne a ramma a cikin jama'a shi ne mahaddacin alqur'ani shi tantance ya sallah sai ya zama shi da nuriya ba zai iya yin sallah a zaune ba ba zai iya sallah a tsaye ba ko ba zai iya zai iya dukkan zai iya tsayuwa zai iya ruku'u sujada ko ba zai ba saboda an masa aiki ido likita ya ce kada ya sujada to a nan wajen sai a sa masa kujera ya sallah ya tsaya a tsaye ya ruku'u in ya zo gida ya zauna ya ima'i kuma su bi shi a sallah din haka sun ce su su in kai wace ba zai iya zai sallah a zaune sai su sallah duk su ma a zaune ba za su sallah a tsaye ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan an fahimta wannan ne abin da yake nufi rinjaye a wannan mazhaba a wannan a wannan mas'ala dan haka wanda ba zai iya yin rukuni ba zai iya yin limanci sawa'un shine shine liman ratibi kuma ba shine liman ratibi ba saboda kiyaye wannan matsayi na a wato limanci da kuma nuna cewar wanda duk sallar ta inganta limancin sa ma zai inganta sai dai inda ya zamanta cewar ana bin tsoron jahilcin mutane sai a mun ga mun ga masallacin alfurqan ma mun ga ta sabuwar sallah da ake duk a zaune ake sallah to kaga a nan wajen saboda jahilci sai a kaddamar da wani ya zo mutane sallah dan a zauna lafiya kada a je a yaya ta a gari ya saranka je a gidan tattalin labarai cewa ga wani masallaci duk a zaune ake sallah amma idan kamar waje ne killatacce za a iya yin irin wannan saboda ya tabbata a cikin sunna to wata kuma imam malik irin wannan abubuwan suka hango irin wannan abubuwan suka hango suka ce in irin wannan ta faru a kaddamar da wani ya mutane sallah ta da liman yayi saboda ta san wa'annan manyan malamai suna da hangen nesa suna auna abubuwa suna duba masalih wal mafatih ba wai kawai daga sun zama su guda ɗan shi yasa ta ai dole sai an yi aiki da shi ba a za a hango abin da zai biyo baya akan aiki da shi da an fahimta to wa kadalika al-ajizu an ahkam as-salat haka zalika wanda yake ba shi da ikon waɗansu hukunce hukuncen sallah ma'ana sanin hukunce hukuncen sallah sanin waɗansu hukunce hukuncen sallah ba shi da ikon sanin su kamar bai san menene sharadi ba a cikin sallah bai san menene farilla ba bai san menene sunna ba amma da ya iya sallah saboda ya ga inda ake sallah ya jiya amma bai ya karanta izziya ko ahlari ko makaman ko ya jiya karanta sifatu salatin nabi ba ya san me rukuni me farilla me sunna to suka ce wanda bai san wannan ba da zai yi limanci ba sai dole ya san me kike farilla me kike sunna a cikin ayyukan sallah in ba su da ikon sanin wannan limancin sa ba zai inganta ba wannan mas'ala ta yadda ta a matabar imam malik akwai sabani akan kanta al-mashhur a matabar imam malik kamar yadda shekhu zarro garin jayar a cikin sharhin risala shi cewa wannan limanci irin wannan ya inganta domin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma jin mun ambaci wannan a wajen karatun mu na farko na sallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sallu kamar ne usalli ki sallah kamar da ina yin sallah saboda haka wanda ya nuna kan cewa kenan wanda duk kawai ya je samu wanda ya iya sallah ya ga yin sallah a bayan sa kuma yake yin sallah kamar wannan ko da bai san yadda zai tantance me ya farilla me ya sunna ba sallar ta inganta in ku sallar ta inganta limancin sa ya inganta wannan ne mashhurin mazhaba a sabanin abin da malami ijiya ya tafi da shi a cikin wannan kaulin wa khulifa ya yake fala ta tafi imamatu ne mun ce wannan baya inganta illa ni mutum sai ga kusan ka sa jahili dan uwan sa wanda shi bai karatu ba sai sa duk sai sallah tunda in kace duk bai sallah ba in kace miran ta bai inganta ba to kya ga sai ga mutum an an tafi cikin jama'a wa khulifa ayyuka bani hal ta tafi imamatu man lam yumayyiz baina ad-dad da ad-dha an yi saɓani limancin wanda baya iya bambancewa tsakanin abbad wa za abbad saɓani limancin wanda baya iya bambancewa tsakanin abbad wa za abbad wato a fadin mu'jama kenan wa za shi kake ta al-mu'jama abbad kamar dalil azza kamar azzalimin ba a iya bambancewa tsakanin waɗannan limancinsa zai inganta an yi saɓani a wani ƙauli aka ce zai inganta wani ƙauli aka ce ba zai inganta ba wasu ƙauli limancinsa zai inganta saboda ƙurbin makarajai kusancin su abba da yabba da kusanci sosai don haƙiƙatan ma waɗansu suna cewa abba da ne mufakkar da waɗansu kuma suna cewa abba ɗinnan ba ne wanda aka yi masa su fiye da tafhimin abba saboda kusancin maharaj ɗinsu da sifofin ake cewa wanda ba zai iya bambanta tsakanin su ba wato in yanzu ce gairu magdubi magdubi sai ce magdubi azzalin sai ce azzalin bizza su suka ce yaya hukuncin sallar wannan yake shine ake ya wadansu sun ɓata sallar sai wadansu sun inganta sallar ta wasu sahih sallar ta inganta eh, saboda kusancin maharaj ɗin amma idan ya zamanto gabaki ɗaya maharaj ɗin sun yi nisa kamar alal misali a nan yanda ake wani sabon yanda muke ake yanda muna da karatu a kasar Hausa a kasar Najeriya muna da karatu irin namu cewa ita wannan laharafi abbas ba mu iya faɗan sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mu Hausawa Hausawa ko su ce rali eh, Fulani kuma sai su ce lali saboda haka ba za a iya kan ma ba ta ne kuma ma ce ya Annabi ne sai ya iya faɗa saboda haka an canza su kwata kwata daga mafarar ɗinsa to wannan ya za a ce hukuncin sallar wanda yake ta wala ralina ba zai faɗa wannan raɗin ba wata rafi ba irin raɗin da aka saba faɗa ba eh eh iya ba na yi kokari an yi kokari a cewa min na kasa <laughs> eh to kaga wannan gabaki ɗaya an fitar da harafin daga maharaj ɗinsa to yanzu wannan sallar ta inganta hmm? idan ya zama to cewar maharaj din kwata kwata ya fita da ya canza ma'ana kwata kwata babu kusanci tsakanin wannan to waɗansu suna cewa idan ummi ne bai iya karatu ba sannan ta inganta idan ummi ne wanda bai koya ba ko kuma aka koya masa ba daidai ba sannan ta inganta amma in ya kai yadda zai iya koya bai koya ba to sallar ba za ta ba kuma limancin sa ba zai ba ba za a yi sallah a bayan sa ba da haka yanzu kamar mutum a cikin irin ƙauyuka ɗin nan sai mutum yana cikin halin tafiya ya zo samu mutane suna sallah sai ga namun da aka kaddamar yana sallah ɗin irin wannan karatun yake a cikin ƙauye wanda yake a galibi wato sanin kafin qur'ani bai yaɗu ba to a nan wajen in ka sallata ba sai ta rama ba amma a cikin gari irin wanda yake saboda yanzu da ake ta karatun alqur'ani din nan ake ta koyar da karatun alqur'ani din nan ya zama ta kan cewa duk ya san cewa yanzu ba wai kawai a masallacin ba wai kai a masallacin ɗan eh, wato ba a kamar da suke cewa wani mutum ya ya je wani masallaci sai gini namun yana sallah sai ya ta zala dalli ya tafi sai kai sana ki sai sallah da ake shi je ki eh wato ingar idan <laughs> to a yanzu kowane masallaci ma a cikin garuruwa ana sallah da tajwidi sai a cikin irin wannan wanda ya ce sallah ya saha karatunsa ka san cewa kawai wato abin nan ki yayi da kuma ki yayi ya to a cikin irin wannan ba sa ba zai zama to izini ba ba za a yi sallah a sa ba musamman a manyan garuruwa kuma garuruwa da yake zama to kan cewar karatu yana shahara to a nan wajen babu izini da limamin da yake yadda wani akan irin wannan wa idamatul lahin haka zalika an yi sabani akan limancin mai lahanu allahan shine kukure wajen wasalin karatu yadda zai canza ma'ana kamar in yaje cewa iyyaka na'budu sai ce iyyaki na'budu iyyaki ya mai da Allah ke nan sai kadai muke bautawa to haka ya canza ma'ana wannan shine lahan ko siratan ladina mai yake sai an amta sai sai an amtu mai ban akan tadin an amtu wato ni ne ta ku shi ne ni'imar ba Allah ne ya ba ba ga ya canza ma'ana a nan wajen to Allahin idan ya zama to wannan lahanin yake yi sallata ta inganta shi ma nan an yi sabani idan ya zama to kan cewar ummi ne wanda bai koyi karatu ba wannan suka ce sallata ta yi har kafin ya san har kafin a koya masa idan ko ya iya idan ko ya iya ko kuma yana waje wanda zai iya yiwa ya ce ya koya bai yi ba to iya yi sallah sallar sa ba sallah sa ba sai ba yawa amma wajen ar-rahman ne ya kawo ha da sai baddala ta da ha wannan sai Muhammad bin Sari ta wannan hayyo yake ta saboda musamman in ya zama to a jami'i ba balarabe ba domin a cikin abin nan ajamawa ba su da ba su da ha ba su da ha ta larabawa amma shi ma dukkan sa idan ya zamanto inda ba zai iya idan ya zamanto cewar ajami ne sannan kuma ummi ne bai koya ba ko bai samu halin koya ba amma inda ya zamanto waje ne wanda yake akwai karatu akwai ilimi akwai wanda za su akwai zai iya zamanto akan cewa ya koya in ya dawama akan wannan shi ma nan wajen ba za a ji sallah ba duk da kusan haffafa wajen wannan wajen ha da ha da wajen sad da sin hakika na wajen sad da sin ke ba laifi idan mutum ce ihdinas sirata yake da sin ba da sad ba saboda akwai qira'a qira'ar hamza siratan to tunda akwai qira'a ma shi yasa ma ba su bata wannan sallar ba kuma wannan duk a cikin fatiha ne amma a cikin sura a cikin sura wannan babu a akan cewar sallar ta inganta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam qira'ar fatiha ce ne da ita wajiba yake la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma yake thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sai ka karanta abin da ya faɗa gare ka na alqurani abin da yake ya yi sauƙi da yake na alƙur'ani da yake wajibi ne karatun fatiha na'am الرحمن الرحيم ايه شما ولا باب ليكي ar rahim saboda ba lahanu bane akwai fuska a cikin i'rabi da babu fuska a cikin qira'a ba wanda ya karanta shi da wannan amma a wajen i'rabi kaga ai sai ba ce a wajen qira'a ba dan mutum ya karanta inda akwai fuska a cikin qira'a wannan babu sabani sai dai in ya karanta qira'ar ibnu mas'ud da kamar qira'ar ibnu mas'ud عند قراءة ابن مسعود واللوكت يكن كرنت هذا التفسير يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من صلاة يوم الجمعة لنكم فقعوا في فمضوا إلى ذكر الله فأمتي فأمي تيجي يا أجل ابن مسعود هذه في كرنتا في كرنتا إذا انت تقرأ رسم المصحف أنت كرنتا أمي تيجي أنت نصلى دون قراءة idan a fatiha ne ba za ta ba amma a sura ne in dai ita ce kadai ayar da ya to zai zama kan cewar sai an yi sujudu sahawi kenan tunda an bar sunna da tsayuwa domin an bar sunna ta karatu domin kamar bai karanta ayar bane wa tasihhu salatu khalfa al-mukhalif fil furu' adh-dhammiyya kal maliki khalfa ash-shafi'i sallah tana inganta bayan wanda yake saba wanda yake sabawa a cikin al-furu' adh-dhammiyya wato rassan ilimin fiqh wanda aka gina su a bisa wato ba a bisa nafsi wanda yake na yaqini ba a bisa nafsi wanda ake an tabbatar da shi bisa wato abin da yake shine mafi rinjani. azzanni shi abin da yake mafi rinjaye tare da cewa ta yi ba wanda shi ne mafi rinjaye ba domin akwai abin da ake kira Allah akwai abin da ake kira azzahir Bukan amma a nan wajen ana maganar tsakani a cikin addini wata tsakani a cikin fitar duk duk da ya kuke sallah a bayan dan shi a baya kan suwar ya ta kuma baya na rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a tambaya ta farko wannan yace yaya ingancin sallar mutane da suka bi da majiji sallah bayan haka su mutanen ba su sani ba in ba su sani ba suna da uzuri jahilci anan wajen uzuri ne amma idan ya zama to cewar sun sani suka bi shi to sallar su ba ta ba za su rama ta har abada ba su saba ma Allah amma in ba su sani ba sallar su ta inganta wannan yace na ji a karatun ka na sallah wajen suratu shamsi a daidai wannan ayar kazzabat samudu bi tagwaha na ji ka fita da harafin da harafin da ta'un fili wasu kuma ba sa bayyana ta ai idan ba sai idan sun kusa da juna ba kazzabat samudu bi tagwaha ta ai ba kusa da ta ba hmm? ba a idgham a nan wajen ko akwai wanda yake idgam an ana idgam nan ba idgam a wajen saboda akwai ta ila da yake kai sai ka koma ka duba naka ka kowa wajen aran manka malam dan Allah zan iya karɓar hoton wanda nake so na aura saboda ba za ka ai ajiyar biyar ka ce har yanzu ba ta ajnabi ya ce har sai inda ka aure ta wannan yace ka iya rubuta masa ka ce malam ka ci naman raƙumi ko ka ce masa bayan rigarka akwai jini to <laughs> kai cikin sallah za ta rubutu akwai ya ɗauki fure guda biyu a cikin wannan matsalar wanda ban ambata ba kun san ilimi yawa gare shi na ga maganar ibn qasim da sufyan wanda yake filan wato akwai magana ce ajiba suka ce wanda yake sallah a bayan mutum sai ya san cewar sai ana cikin sallar sai ya cewa ya tabbatar sallar limamin nan ba ta inganta ba alal misali alwalarsa ta karye bai sake alwala da zo ya kama wa mutane sallah sai ya ci namar sun ci namar raƙumi tare shi ya yi alwala shi ko bai yi alwala ba a duka yadda mutane rinja ya rasa cin namar raƙumi yana ɓata alwala to idan kana cikin sallah sai ka tuna yana gaban ka ibnu qasim yace sai ka gaya masa ka ce malam alwalarka ta karye ta ci namar raƙumi aka ce to ya zai magana a cikin sallah yace ai magana da yi domin maslahar sallah ce asali shine hadisin bulwado hadisin bulwado yana cikin sallah annabi sallallahu yana cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallama ya je ya kalli mutane sai ibn bulwado ya ce aqsiratu salatu am nasita ya rasulullah sallar an rage ta ne ko ka manta kaga shi a cikin hukuncin sallah yake tunda sallah ce raka'a hudu bayan an yi raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya zauna saboda ka shi yana cikin hukuncin sallah sai ya magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba daga nan ne malamai suka dauki ka'ida cewa idan mutum ya magana domin maslahar sallah magana ta zata aka sallarsa ba sai aka ibnu qasim yace a nan wajen sai ya gaya masa kwallo da yace malam akwai jini a rigarka liman akwai jini a rigarka wancan a wancan karan na ambaci maganar malamin mu Sheikh Muhammad da yace sai ya tako ya taho wajenka eh? eh eh a rukuni ne sai bari ya kai rukuni ya zo ya kama rigar ta ya nuna masa haka eh ko da ka zai keta sahu haka zai ba laifi ba ne wannan mai tsin da yi wannan aikin da yi domin maslaha sallah ne babu laifi a kan wannan wani shi to ibnu qasim sai ya ce sai ya fita ma kwale kwale suhulun shi kuma ya ce sai ya karan sai ya gaya masa da wanda zai gani kamar in ya san cewa ba shi da alwala sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum sai ya karanta masa ayar alwala dai ya karanta shi idan kuma ya ga tufarsa akwai da bisa sai ya baka fatahur sai karanta mana suratul mudaththir wasu ya baka fatahhir in yaji da yazo sake karanta wasu ya baka fatahhir hatta ya gane ya fita je ya sallah wannan shine ihtiyarul suhulun kaga yayi magana amma magana da alqur'ani ne wanda ta yi magana da alqur'ani a cikin sallah sallar sa bata ɓaci ba wanda ya ga aya alqur'ani wanda yake wata aula wannan zai idan so amma aljamu zai yi alƙawari ka haɗa in ka haɗa ƙaunin suhun da ibnu al shi ne ka karanta alqur'an ka karanta ayar in bai gane ba sai ka gaya masa ka fito kallon ƙwarar ka ce ka ce to jini ne a rigarka <laughs> alaikum assalam jini kurji ne karami ne ai mun karanta a cikin farkon igiya cewa idan bai kai addu'amul bagli ba wato kamar sisi irin ko baka san sisi ba lokacin da aka yayin sisi ba ka da wayo <laughs> wato alamar ta shine ka san a jiki a jaki a kasar jaki daga baya akwai wata akwai wani ɗan nan wanda babu gashi a wajen wata ɗan da'ira shi ake cewa ad-dirhamul bagli to ƙarƙarin wannan inda ka san sifi za ka gane dan dan karamin abu ne <laughs> a waye gani wannan jinin basir wanda yake fitowa jinin basir shi ma yana ɓata sallah jinin basir wanda yake fitowa yana ɓata sallah domin shi an yi rufsa da mai ba ta mai sallah mai sallah a haka amma da sharaɗin zai zai tare na inda mai yasa ba za ta taɓa ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ne mustahaba yayi wal jin da tare ta yi injili da cika wanda zai hana zubar jini wanda nuna kan cewar rufsar da aka yi sallar tare da fitan najasa ba ta kai zuwa ga to ganin ta najasa ta taɓa eh, tufarsa ba in ta taɓa tufa ba a yi rusa ba sai da ka zai ɗauki matakai da zai hana gasar ta taɓa tufa da haka yana da basir sai sa famfas eh, idan ya zama cewar ya yi sake bai sa famfas ɗin da yana ta bai sa famfas ɗin da kuma kamance wannan ya je sallah da abin da sai ya sake sallarsa wannan ce malam a magana kan yin sallah a bayan kafiri malam bayan ba ba ba zai ɗauki ba zai ɗauki mushriki ba ko masu kafirta sahabbai ko masu zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗin imam malik man sabba aba bakr a hudda lahu a uqima alaihi alhad ne wa man sabba aisha qutil to a a wannan ai abin da kafiri aka ce wanda shi wannan wanda yake tayi shi yana ganin zagin sahabbai din yana ganin ba kafirci bane sai ta tsayar masa da hujja akan cewa abin da ya kafirci ya yarda akan cewa ya ji ya yi in ma kafirci ne ya yi kafirci to wannan shi za ka masa hukunci da haka amma matsalar da shi bahani za ka masa ba za ka ba shi hukuncin mushriki ba saboda haka wanda dai ake magana kafin wanda yake dama shi mushriki ne bai shiga addinin musulunci ba amma wanda yake musulmi yana wani abu wanda za a iya kafirta shi da shi ba a yi masa hukunci da kan cewa kafin ne har sai an tsayar masa da hujja kuma ya yi wannan akan cewa ya ji din ya ji ya gani ya saya to wannan ne lokacin za ka masa hukunci da kafirci amma matsalar da sauran ba har yanzu akan cewa shi musulmi ne yana da shubha kuma sai ya ta bayyana masa hujja har ya zamanto ya gane kuskurensa na'am ta ce maka inda kai shi a baya wanke kafa yana shafawa ne da za ka yi sallah a bayan ba saboda ba su da alwala wannan matar da ta za ta yi idda ne ko kuwa ko ne menene wannan ban gane da Allah wani ya gane abin da aka rubuta sai ya mu sai kuma wannan ya ce ah, a baya a ce wannan ya ce a ce da addu'a 'yar uwa ta ba ta da lafiya to Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya dukkan musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ka gane tambayar to to a a to gaskiya saboda irin lokaci tambaya ɗaya kai za a ɗauka to ɗaya tun muna tafi kana tambaya tambaya ɗaya saboda lokaci yayi eh eh, eh. bai halatta a kira ka fasto ko rabran ba inda yake wanda ya kira musulmi ya ce masa ya kafe fakar ba a bihi ma a ba duk wanda ya ce ne musulmi kafiri ne to ɗaya daga cikin su ya koma da ita inda ma kama da yaki ne kan cewa shi kansa ɗin kafirin ya zaɓa bai halatta ka kira shi kafiri ba ka kirawo ganna musulmi ka kira shi fasto wani wannan bai halatta ba mutane ana yin abu da ka a ɗauka kamar da sunan addini ne amma a riƙa kowa ana tambayar malamai wannan kuskure ne wannan kuskure ne haka zalika dangane da la'ana ba a la'anar muayyani ba a la'anar muayyani abinda muka rinjayar kenan a cikin karatu mun yi wannan karatu lokacin da muke karatun sira ba a la'anar muayyani ta ayyana wani ku ce la'ananne ne amma za ta iya cewa azzalimai Allah ya la'anci Allah ya tsine mu azzalimai Allah ya tsine mu matsalata wannan ya zo amma mutum muayyan ka ce masa la'anatullahi alaihi wannan ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kitabul mu'min كفر وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر زاج المؤمن wato fasikanci ne inda da yana nan kuma a muminin ko ko ya kan musulmi yayi ya haɗu da kafirai suka yaƙi musulmi yana a muminin sa yana a muminin sa wannan bai sa shi ya zama ko murtaddi ba na'am eh Eh? Eh. eh ai da mun sani wannan ba daidai bane kuma wannan ha'inci ne sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci musulmi amma nan ba zai sa a ce miki a ci asira su kafire ba ba zai sa a asira su kafire ba kuma in ce na musulmi pastor ka mai da shi kafiri ko kace masa reverend ka mai da shi kafiri bai halatta ba na'am eh na'am a ah, ya zo ka ce ai kai ka san cewa sallar tafiya an yi izini wajen lokaci eh, babu zancen takurarren lokaci akwai lokaci mai yalwa sallar asuba ce wanda yake tafi da dan takurarren lokaci kawai ita ce daga alfijir zuwa fitowar rana ita ma kuma duk yau za su iya yin sallah har lokaci din ya zo waɗansu su yi kada mu abin nan so a gaba sun san na na'am bambanci shara'i da rukuni rukuni shine abin da yake yana daga cikin ayyukan ibada farilla kenan wanda sai da shi ne abin zai tabbata shara'i ko wani abu ne daban ba a cikin ayyukan ibada yake ba amma shi ma idan babu shi ibadar da baki ɗaya da baki ɗaya ba za su yi ba misali shi yanzu ga kabbara harama rukuni ce a cikin sallah amma yin alwala sharaɗi ce a sallah shigar lokaci sharaɗi ne a sallah kaga shigar lokaci ba a cikin ayyukan sallah yake ba su da alaka da cikin ayyukan da ake a cikin sallah wannan shine da tsakanin sharaɗi da rukuni rukuni yana daga cikin juz'in ayyukan ibada ka gani yana daga cikin ayyukan ibada shi rukuni amma sharaɗi kuwa abubuwa ne wanda suke ba sa cikin ibada amma a kansu ake rattaba ingancin ibadar ko rashin ingancinta ba a cikin ibada suke ne yanzu kaga kamar ba za ka sallah ba sai ka fuskanci alƙibla to fuskanta alƙibla sharaɗi ne amma in kai sallah ba ka karanta fatiha ba sallar ka ba ba saboda karatun fatiha a cikin ayyukan sallah ne rukuni ne kayi sallar babu karatun fatiha tawayya ce sallah wannan shine bambanci tsakanin abubuwan guda biyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اكتب لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين الله الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه يحدث في بدني بدأ الكيده في نهري واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين